اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau daren ashirin ga watan goma watan shawwal daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu a duniya da lahira domin tsarkin sunayensa to za mu tashi alli’an wa sifatuhu wato li'ani da kuma siffan yadda ake li'anin kaifiyar li'anin wato idan aka samu wata tangarɗa tsakanin miji da mata mijin nan ya zo ina tuhumtar matarsa cewar ta yi zina ita kuma ta ce ƙarya yake mata ko kuma miji ya ga matarsa da ciki ya ce wannan ciki ba nashi ba ne ba matan nan ta ce ciki nashi ne to ya za a kwashi kowa ya ja daga ya tsaya ya ja tunga al'amari ya za a kwashi a nan sai a ta gaban alkali idan ya musu wa'azi ya musu gargadi idan miji ice to yanzu dai shari'i mata shi kira an warware ko kuma ita ta ce da gaske ta yi zina ko cikin nan ba nashi ne ba kaga shi kenan an warware matsala amma aka je kotu kowa ya cije akan bakansa miji ina haka ne ita mata tana ba haka ne ba to nan mafuta alƙali sai ya kira masu hankali masu faɗa aji a tattara a masallaci masallacin da aka fi darajantawa mijin nan ya zo ya kare kansa ya rantse da allah sau hudu ya cika ta na biyar in ya rantse ce allah ya hana masa rahama allah ka bashi aljanna inda ya karya yi mata to ka ganin ya fita ita bayan an tashi an ƙara gargaɗinta ta ce ita kam tabbas ƙarya yake ita ma sai ta hau kan mimbarin maza suna kallo dattaban gari dattaban anguwa na kallo ta rantse da allah sau hudu cewar wannan dan taluki karya imata a na biyar in ta rantse sai ta ce fushin allah ya saukan mata Allah ya saukan mata da abin da zai saukan mata muddin wannan mutum gaskiya yake to Allah ya nuna to daga nan fa al'amura sun kwaɓe sai a raba tsakaninsu a ce ku je allah dai ya san ɗayan ya yake saboda haka nan idan ciki ake korewa wannan ɗa ba na wannan mutum ne ba ita ɗanta ne tun da babu shakka ita ta haife shi ba a ce masa shege a ɗan li'ani ne idan aka raba su to ba za su yi aure ba ha abada to wannan shi da abin da ke ce masa li'ani shi ne a takaice nan da idun kule shi a wa'annan layuka guda mm, shida da rabi ice na baina kulli zaujaini fi nafaya hamlin yudda yudda'a qablahul istibara aw ru'yatu zina kal mirwadi fil li'ani ana yin sa ne tsakanin ma'aura biyu kamar yadda na ce muku tsakanin miji da mata wajen kore ciki da ya ganta da ciki wanda aka yi da da'awan cikin nan qablahu yudda al-istibra'u qablahu ce ta yi istibra'i kafin cikin ta yi jini tukuna daga nan bai ƙara saduwa da ita ba sai ga ciki don haka bai yadda da wannan cikin ba a ganin kenan ciki yake korewa ko kuma ya ganta tana zina ya kamanta zinan ya ganta tana zina kaman mashi a cikin kuratandu ko guga a cikin rijiya ya ga zakarin mazinacin a cikin farjinta to wannan abu guda biyu shine zai sa a li'ani iyaka malaman shari'a sun yi sabani waktulifa fil li'ani fil kazafi to idan kazafi ne an yi sabani a yi li'ani a kazafi jifanta ida zina yace tana zina ta ce karya ne baya zina ba ta yin zina wannan aili ne akan wannan ko ba za a yi ba wancan kun san ya gani wannan kore ciki ne kaga wannan tabbatacce ne to wannan yana tuhumtanta zina take da kuma tana cewa karya yake a yi da ne a wurin ko ba za a yi ba wannan an yi saba ne amma ittifakan abu biyu din can ake yin li'ani. ne magana a fili take ko to su wa'ancan masu li'ani li'ani lam ya tanaka ha أبدا idan sun rabu ta dalilin li'ani aka yi wannan rantsuwan aka rabu ta haka ba su auren juna har abada wa yabda zauju miji shi zai fara tunda kun san shi mai ƙara bai da bayyana fayalta ina arba a shahadatin ya yi rantsuwa ya yi li'anin rantsuwa guda hudu da Allah tabaraka wa ta'ala ana son rantsuwan na a ƙara girmama ta inda zai hau mimbari idan a madina ne sai ya hau kan mimbarin manzon Allah idan a makka ne sai ya tsaya a makamu ibrahim idan a kudus ne sai ya tsaya inda manzon Allah ya tsaya in a sauran masallatai na duniya kuma sai an duba masallacin da aka fi darajantawa a garin anan za a yi li'anin din zai rantse sau hudu sun mai khammisu billa'ana sannan ya biyarta na biyar rantsuwa da cewar kora ta Allah ta tabbata a kansa daga aljanna Allah ka ibashi aljanna in dai ita lukanin tana da gaskiya a nan sai a sake jan hankalinta wance ki ji tsoron saduwa da allah kuma azabar duniya da ta lahira idan kin san kin yi zinan nan ko kin san cikin nan ba nashi ba ne ba ki faɗi gaskiya saboda a huta ta ce ina mutumin nan ga yadda yake sai ce to bismillah ta hau kan mimbari ita ma ثم تلتئن هي أربعة أيضا إتما ترانس tsinewa تي إني وكانت سو بي سو هدو وتخمس بالغضب تشكى نبي رانسوان da fushin Allah ya tabbata a kanta ya saukan mata kama zakar subhanahu wa ta'ala daidai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a alkur'ani to wannan kenan to a haka wa in nakalat hiya rujimat wa in kanat hurratan muhassana تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مئة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد الكذف ثمانين wala ya kabihil waladu to ka san lokacin da zai mutum zai zo kai kara gani yake dan uwansa kawai za a hukunta idan aka je gaban hukunci ita mace bayan mijiya ya rantse aka zo kanta ta turus ta kasa rantsuwa hiya rujima sai a jefe ta lahira ciki ba nashi bane ba kenan kuma zinan nan ta yi in zinanci in kanat hurra idan ya ce kuma muhassana katangaggiya ce bi wata in takaddama da wani saduwa da ka sadu da ita kafin wannan saduwa min hada zauji idan mijin ya dade da ita ya sha saduwa da ita kaga muhassana ce au zaujin gairi ko wani mijin can da igabata kafin wannan mijin wa illa idan wannan farkon zuwan taurinsa ne ya ganta tana zinan nan ko wannan abu ya auku da ne a jalda za a bulale ta bulala ɗari cif wannan hukuncin ta kenan imma a jefe wa imma a jallade ta to in shi ne fa aka zo kan ranzo aka ce to bismillah zo ka rantse da Allah kaza kaza ce in rantse a ina akan membari ya kalli malaman da suka kewa da shi ya kalli manyan gari kowa ya zauna zai kalle shi ce gaskiya an ji bahaushe gaskiya ta Allah ƙarya yi mata to nan ya hukunci zai zamo to ai shi kenan ka ɓata mata suna hakkinta za a yi mukunta shine inna kala zauj jule da haddal kazafi mijin nan in ya kasa rantsuwa za a yi masa bulalan haddin kazafi samanina wala hika wala waladu da kuwa in cike ne alika masa shi to wannan shi ne abinda ake ce masa li'ani kuma an son rabu dai duka dai abinda za a faɗi ma da an riga an faɗi ba a da bukatan sake maimaitawa to da kare wannan matsalar ma ta kare sai wata matsalar hukumul khul'i matsayin khul'i khul'i irin wani saki ne wanda zama yakan yi kamari tsakanin miji da mata ya iwa matan nan ba ta son mijin nan miji yana kallon ya kashe kudinsa to a nan sai miji matar sai ta fanshi kanta ma ta fanshi kanta da sadakinsa wa in ma ƙasa da sadakin wa in ma sama da sadakin a wurin malikawa saboda haka nan ita ma ainihin ta fanshi kanta ta ba shi abin nan shi kenan ta ce. kanta daga hannunsa don haka malai ike cewa a ƙarƙashin hul'i ice walil mar'ati an taftadiya min zaujiha bi sadaqiha aw aqalla aw akthara idza lam yakun an dararin biha فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاه جديد برضاها mace ta samu ta fanshi kanta daga mijinta wato ta dalilinta ba shi sadakinta ko ƙasa da sadakin ko sama da sadakin dai kenan hul'i ciniki za a zana a yi idan lam yakun an dararin biya in dai ba shi mijin ike cutar ba don akwai mazaje idan bai santa idinga matsa mata idinga takura mata idinga cutar da ita ya sake ta ki sakinta har sai ta gaji ta dawo masa da duk abin da ya bayar to wannan bai cutar da ita in cutar da ita yake yi idan ta ma ba shi abin da ta ba shi. dole hukuma za ta karɓo mata kudinta kuma saki ya tabbata na fata an fuskanta amma wancan wanda ake zaune lafiya lafiya tsakaninsu fa'in kana an dorare biha idan ta fanshi kanta ne saboda cutarwa da ake mata ta ɗauki abun da yake nema ta bashi in ma dai ƙasa da sadakin ne ko daidai da sadakin ne ko sama da sadakin ne a raja'at bima a tun da cutanta yake za ta koma abin da ta bashi shi nan ta karɓe shi za ta iya karɓar wannan dole kun san da jin wannan hidai ta ƙarƙashin hukuma wala zima hulkhul'u kuma hul'in nan ya kama shi samaito to me matsayin wannan hul'i idan mace ta bada abun da ta bada mijinta ya sallame ta daga gare shi e wal khul'u talqatun la raj'ata fiha khul'i saki ne ba a mayin komai a cikinsa kamar yadda aka sani idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya har yanzu matarsa ce sai ta gama idda muddin ba ta gama idda ba zai iya dawo da ita yayin da ya ga dama iyaka ya sanar da mutane yanzu fa ya dawo da matarsa amma hul'i bai da ikon dawo da ita illa bi nikahin jadidin sai da sabon aure sannan ha in tana son shi wannan hul'i matsalan hul'i ta kare kan ga da matsaloli guda biyu kenan lafiyayyu wanda su darasi ne mai zaman kansa wanda mutum ya iya zuwa a cikin za a yi warware irin wa'inan darussa da bayani mai tsawo zai ɗauki dogon lokaci amma mai risala cikin ɗan ƙanƙanin lokacin mun tuna ya dunkule mana shari'o'i masu mahimmanci guda biyu to almu'takatu wa hukumu manistara zaujata. wannan mas'alar da za mu zo mas'alan matar da aka yanta ta baiwa ce da kuma matsayin mutumin da ya sayo matarsa ya iya a ajiye tambaca ya za a yi mutum ya sayi matarsa yana yiwa a da mutum ne bai da kuɗi ya samu baiwar wani sai ya aura haka gaban baiwarsa ce ba yana zaune da ita yana zaune da ita ran nan wannan baiwa mai baiwa sai zai kai ta kasuwa ya sayar kaga za a tuntube shi malam ko alhaji za a sai da matakka ba za ka ca don me za a sai da dacin ai baiwa ce ka sani ka sai kaura to za a sai da ita allah ya sa kana da wasu 'yan canji sai ka zo ka saye ta kaga mutum ya sayo matarsa to nan mutumin da ya sayo matarsa ya auren kaga aure ya shiga wani matsayi sai mu bar hukuncin maji a ciki wal mu'taqatu shine matsala na farko matar da aka yanta ta hatta abdi tana aure da bawa lahal khiyaru mata baiwa ce miji bawa ne allah sai taimaki mata ta samu yanci ya auren su to ne shara musulunci aka ce mata in an yanta ta tana karkashin bawa tana da zaɓi. idan tana so ta ci gaba da zama da mijinta idan ta ji ba ta so yanzu matsayinta ya haura shi shi kenan sai ta ce ba ta son shi an raba auren an fiskanta an tuqima ta samu an tuqima ma'ahu aw in imma dai ta zauna da shi wa ma ta rabu da shi to kenan ɗaya matsalan ta fito abinda ya rage hukuncin wanda sayo matarsa wa manishtara zaujatahu wanda isa yau matarsa in a nikahu aurensa ya baci tunda mutum bai auren baiwarsa yanzu to ya za a yi ah, sai ya zauna da ita a matsayin baiwarsa ai dama mutum ya halatta ya tara da matarsa ya halatta ya tara da kuyangarsa ba zai yi ba a haɗa matarsa ce kuyangarsa ce sai dai ɗaya tun da ya riga ya sai matarsa yanzu ta tashi daga matarsa ta koma koyan gasa sau da kanin sai dai sadaka da ita an fuskanta ta magana a fili take iyakaci kace baka taba gani ba ba dole wai abin da baka taba gani ba babu shi kawai dai hukuncin haka yake lokacin da ake da bayi abin da ake yi kenan eh kyale ta kawai tun da karatun ya fita طلاق العبد وكفارته وعدة الأمة ga مسألة غدا أكو سكن bawa da kafarar bawa da iddar yanga. wannan ɗaya mu'amala ɗaya ibada ɗaya madi mu'amala matsaloli guda uku kenan za mu gani a ciki watalakul lakula abdi talqatani sakin bawa dai biyu ne saɓanin ɗa nawa uku ne in daga uku saki ya ƙare shi ku bawa in ya tunda duk hukuncin bawa ya rabi hukuncin ɗan bawa na da rabi to babu rabin saki sai a cikata masa na haka su bawa in ya saki ɗaya to saura ɗaya in ya ƙara ɗaya to shi kenan saki ya kulle daga nan hatta tanki gaira gairahu wa iddatul amati iddar yanga ita kuma haidata ne haida guda biyu ne ya tsallake kafara kenan saboda ah, iddar ya nawa ne haka haila uku ne ko to babu rabin haila saboda kana sai a ta mata don haka iddar baiwa ita kuma haila biyu za ta yi inda ya ce haila uku to sakin bawa ya fito idda ta fito mai rage mana kafara ko wa kafaratul abdika al hurri wannan ibada ne kafara ɗa bawa kaman kafara ɗa ne eh da ba za a ce idan ɗa ya yi sallah raka'a biyu da asubahi bawa ya raka ɗaya <laughs> ko idan ɗa ya yi sallah a zahar raka'a hudu bawa ya raka'a biyu ba haka idan ɗa ya yi ramadana nawa talatin ko wata guda a ce ɗaya rabi ayin ɗayar eh, bawa ya rabe kai ko a wasu ta ta sarki to saboda nan kafara ibada ce cikakka zai tsakaninsa da Allah ne ka kafara ɗa ko kalhurri kamar bai khilafi ma'anil hududi saɓanin ma'anan haddudi abinda da zo a babin haddi bulala rabi ne wajen waye rabi ne rabi rabi amma abota wattalaki da saki wayannan su ne haka alhamdulillah babi ya bayyana to sai matsala ta gaba A arrada'ul muharrimu shayarwa wanda ke haramtawa wancan sati mun yi magana muharramatu ko bin nasabi da muharramatu bin rada'i da muharramatu bis sihiri da muharramatu bil jam'i haka ne ko da mar'atul ghairi inda muka samu wajen kusan 20 20 da ajiya <laughs> haka 20 da doriya to alhamdulillah ya yi kyau to nan kila inda ya rage mana a rikici inda malaman shari'a kan jeho rikici to wai wacce shayarwa ce take sa haramci ko muddin ka sha nono a wurin mace shi kenan ta zama maman mutum ko dole wannan tambaya ta biyu ko kotun da aka ce shaharwa a ja a shiru kawai ta kuskura ka guntsi nono mace shi nan ko ta zama mamanka to nan ina bukatan malamai su yi bayani nan dole ka koma gefe ka ja ka tsaya ba abu ne da za ka shiga ba shari'ar da faɗi su sun kewaye sun zagaye ayoyin sun zagaye hadisan sun kewaye sun dawo tsakiya suna kallon ko'ina kai ko na ɗan ziri kake kallo kako da eh, ganganci ne ka tsoma baki a irin wa'annan maganganu kana ga duhu-duhu ja ka tsaya su wuce gaba ka ga iya zurfin ruwan alabashin za ka yi bandan-bandan ka shiga ice wa kullu ma wasala ila jawfin radi'i fil haulaini min al-labani fa innahu yuharrimu wa in kana massa wahida ولا يحرم ما أرضي بعد الحولين اللهم إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل الشهرين to duk abun da ije cikin yaro ko jinjiri muddin yana ɗan shekara biyu na nono fa huyu harimu. wannan ya yada haramci ya mayar da ɗa ainihin ɗa ga wannan mata ɗan uwa ga 'ya'yan wannan mata ɗa ga mijin wannan mata ɗa ga 'yan uwan matan ɗa ga 'yan uwan mijin kamar daidai gabata wa in massa wahida mubalaga kenan yau ko da tsotsa ɗaya in dai ya zuke nonon sau ɗaya wala mu ma urdi a Ba'adal haulai ne? abunda aka shayar bayan shekara biyu wannan bai haramtawa Allahumma illa ma min minhuma sai dai abun da ya kusa da shekarun ka shahari kaman da wata daya wa wakila wa shahraini shi ma zai haramta ta wannan kuma abu ne na sabanin su to wancan kenan wata matsala na iya gitowa walau fusila qabla al-hawlaini فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضئ بعد ذلك ويحرم بالوجور والصعود دازا أياي وانا يرو قبل الحولين كافين شكرا كرابيو فصالا ياي واستغنى فيه بالطعام wanda ya wadatu da abinci kamar misali irin 'ya'yan yanzu da dama saboda wadatan abinci kaga da kan shi wani yaron ke yaye kansa a yi da shi a bashi nuna ya kisha ya tafi yawon shi ƙarshenta bai fi shekara ɗaya ba da yan wasu abubuwa kwata-kwata bai san in ma an kira shi an danne shi za a bashi nuna ya ki ya gunsa ya cire bakinsa ya gudu ya wace a wacensa ya ci wannan ya ci wancan ya sha wannan kaga wannan ya wadatu da abinci sai aka yaye shi wannan ko um, subhanallah law fasila qabla al-hawlayn ko fisalan istagana fihi bit'am lam yuharrim in ya dawo daga baya ya sha bai haramtawa ma urdi a ba'da zalika wata rana bayan wata ɗaya bayan wata biyu kawai jigin shi kashi sai kuma koma ya sha wannan bai haramta ba tun da ya iya rayuwa da abinci wa yuharrimu bil juri ainihin shaharwa na haramtarwa ta hanyar dure ɗurawa a danne harshensa a ɗura masa nono wasu oɗi da irin a sa masa nonon ta hanci da duk ana magana ana ba da nono ta hanci yin marasa ya za a yi nono shiga maka ta hanci ai aiki ne amma yau gashi sai a ɗora mutum wata kwalban kwalabe da zaren zaruruwa ka gana tura abinci ta hanci to ko da ta hanci ne aka sha haka wancan kenan waman arda'at sabiyan fa banatu tilkal mar'a wa banatu fahliha ma taqaddama aw ta'akhkhara ikhwatun lahu wa li akhihi nikahu banatiha Ah, wa man arda'at sabiyan duk wata mata da ta shayar da yaro namiji kenan fa banatu tilkal mar'a ƴaƴan wannan matan wa banatu fahliha da ƴaƴan mijinta ma kaddama wanda i gabata wa ma akara da nan gaba ikhwatul lahu ƴaƴanta dai duk anda suka bullo ƴan uwansa ne wale akhihi nikahu banatiya amma dan uwansa wansa ko kaninsa ya zo ya aure ayanta wannan littafi ya kare haka za mu shiga sabu babun fil iddati wan nafaqati wal istibara. babi kenan mai magana akan idda ma'ana kwanukan da ya mace kan ƙididdiga wannafaqati da maganan abinci in an yi saki wal istibra'i da maganan kubutan mahaifa abubuwa uku ahkamul idda hukunce hukunce na idda wa iddatul hurratil mutallaqati thalathatu quru'in كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها بقية رق قرآني كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا إدن إه da سكازا saka أكني ta yi tsarki uku ne kanat hur muslima musulma ce au kitabiyya tunda iddan ta musulmi ce wal ama wa manfiha fiha baqiyatu riqqin da wanda take da ɗan saura sauran bauta ita ƙur'ani zata ta tsarki biyu ne kama mara. kana zauju fi jami'ihin na hurran mijin na wa'annan 'ya'yaye dukka ɗani au abdan ko bawa ne dindai ɗaya ce wannan wanda aka saka to sai ta yi tsarki uku to akwai sauran maganan kalmomi a ƙur wal akara wannan ƙur'u ƙara'a kafin da ra'un da hamza hiyal a tahar su ne tsarkuna tsarki allati bainad damaini wanda yake tsakanin jini guda biyu fa in kana mimman lam tahid aw mimman qad ya'isat min al mahidi fa thalathatu ashhurin fil hurrati wal ama nan kun ga iddar kanta iri ce ba za a ɗauka kamar yadda misalin za ka iske har mutane masu matsayi sai ga da an ce an saki mace ta je ta yi jini uku ko ta je ta yi tsarki uku don ba ta jinin fa dole a bincika tana yin haila ta ce tana yin haila ce to je ke tsarki uku tana yin haila ba ta yin haila to dole sai a bincika me yasa rashin haila aihuwa ne ko ciwo ne za a iya duba wannan abu sai an tantance an tabbatar sai a yanke to dai kamar yadda kuka ga jini da ke bana hiyar a alaƙa da mai fa'in mimman lam tahir idan wannan mace na ɗaya daga cikin waɗanda ba sa haila mimman kada ya isat min al-mahidi ta riga ta yanka amma ne daga haila don tsufa to wannan fasalasatu ashirin za ta yi wata uku ne fil horrati wal amati ce wata uku za ta yi mun samu idda biyu kenan ku ɗaya tsarki uku ɗaya wata uku ku to akwai wata ma وعدة الحرة المستهاضة أو الأمة في الطلاق سنة إدر أه wacce take jini ke an tayo mata bai ɗaukewa ko baiwa a saki shekara guda za ta yi za yi wata tara ba alaman ciki to sai a ta zama ya isa sai ta yi wata uku shi kenan ta ida ta wata uku kagan ka tara tara da uku shekara kenan muna da idda nawa uku kenan ku wa iddatul hamili fi wafatin أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية idan mai ciki a mutuwa ko saki wadda ha sauke cikin aihuwan cikin wannan kanat horatan ya ce au ama ko kuyanga ce au kitabiyya kaga idan ta zama na hudu idan mai tsarki ko da iddar mai watanni ko da iddar mai istihala da iddar mai ciki mai ciki ta faɗi ta haɗa had mai eh, na mutuwa saboda kanan idodi guda hudu kenan wal mutallaqatu allati lam yadkhul biha la iddata alaiha sakakkiya wanda ba a yi da ita ba wannan babu idda gare ta وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرة كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليالي ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتعتد حتى تذهب الريبة wanda aka saka a na wuce wancan ko iddar ya daga mutuwar mijinta wannan ya ce mijinta ya rasu za ta yi watanni hudu cik. cib da kwana goma da ɗoriyan kwana goma ita wannan ya da ake magana shin ƙarama ce ko kuwa babba ce wata hudu da kwana goma za ta yi mijinta ya mutu mijin nan ya tara da ita ko bai tara da ita ba irin yanzu a yi auren nan mijin ya ɗau mota zai je ya ɗauko amaryarsa ya kwantsama accident ya mutu to dole amarya ta taso ta baro gidansu ta zo gidan yan uwan eh, gidan mijin nan ta zauna nan ta yi idda za ta ci sadaki kuma za ta yi gado za ba ta gado saboda kana an yi dukuli ko bai yi dukuli ba wannan wanda mijinta ya mutu musulma ta kasance ko kuwa ba kitabiya ce wa fil amati wa man fiha baqiyatu rikkin idan kuwa ku yanga ce da wanda take da saura-sauran bauta a kanta to wannan za ta yi watanni biyu da kwana biyar malam tartabil kabira muddin idan babba ce ta yi kokanto tartib shakka ma'ana sai ta zan ta yi wata biyu da kwana goma ba ta ga jini ba kaga akwai alamu alamu halaki la ciki ne zatul haidi tana haila ba ta ga bi ta akhirihi an wakatihi hailan ta yi jinkiri daga lokacinsa wannan udu hatta ta zahabar rai ba sai ta zauna har sai kokantanta ya kau bayan wata uku dai da wasu abubuwa za a ji motsin ɗan akwai ainihin aure ɗan akwai ɗan to wannan dai kenan wa an mallati la ta hidu lissigarin أو كبر وقد بنى بها فلا تنكه في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر amma wannan da ba ta haila saboda kankanta ko don tsufa kada bana biya ya riga ya tara da ita ba ta yi aure ba a mutuwa illa ba da salasata ashore tun da kaga baiwa ba wata biyu ne ba da kwana goma to ba ta yin aure sai wata uku sun wuce da nan ne za a tabbatar da abin da za a tabbatar to nan iddodi sun gabata iddan mai haila da iddan wacce ba ta haila da iddan mai istihala da iddan mai ciki da iddan wanda ba a sadu da ita ba da aka ce ba ta idda da ta idan mutuwa ta ya da idan kuyanga ko saboda haka nan kaga da wannan magana ya malamin ya yi bakan da ya ya taɓo kowanne idda hatta in dai ka gane karatun ba ma abin da za ka iya tambayawa ya sa ka to ko'ina to to tun da an taɓo mutuwa kullum mukan ce mu muka raba mu ce iddan mutuwa ta kaba ku iddan saki ita ce idda dukka kwanukan sunansu idda takaba ita wannan rashin kwalliya ne wani abu ne da ake rashin kwalliya shine takaba ban sani ba kila a hausa ana nufin kila idda su cikin kaba take shiga ne ko rigar kaba zanin kaba take ta daura <laughs> allahu alau akan je dai mai takaba tana nan a kaba ne ko ya ne ya ne hum a'lam wannan hausan sai an tambayo hausa ne ba magana karatun ba karatun mun riga mun gane karatun mu to amma dalilin da sa bahaushe ke ce mata ta kaba rashin kwalliya ne da makoma abu ne ihdad gashi haka wal ihdadu Allah ta karubal mu'taddatu min alwafati shay'an min az-zinati bi أو كحل أو غيره وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بهن ولا تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداث واختلف في الكتابية وليس على المطلقة إهداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم من الوفاة والطلاق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيدة وكذلك إذا اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر to ta kaba ne Allah ta karubal mu'taddatu minal wafati shi ne kada mai idda mai zama daga mutuwan mijinta kada ta kusanci komai na kira a sigan korewa tufidul umu mina zina na kwalliya duk abun da za a ce masa wannan abu nau'i ne na kwalliya ta kaurace masa sai ya bi fassale daga cikin kwalliya kusan ta duniya beholiyin da sa kayan kele-kele kayan da ke ƙara kyau huli ya iya ɗaukan sarƙa da abun da ake ce masa 'yan kunne da wasu abubuwa dai barkacaɗinsu da sukan barkaca da sunan kwalliya A kuhulin ko sa au ghairihi ko waninsa mai ta kaba watasta ni ba ga za ta rini wari ne kullahu illal aswada saboda rini sali akan mutum kayansa in ya yi fari-fari a da sai ya kai marina a rina shi ina ga yanzu ma akan je rini mutum shadda san ta kuwa ko akwai wasu rere da ake kaiwa sai ta zamo sabuwa sabuwa to ba za ta irin wannan ba dukkan nau'in rini sai dai in baki ne ya ewa a garinsu baki ba kayan kwalliya ne ba a wani wurin bakin kayan kwalliya ne saboda haka nan dai duk dai tufan da zai ja hankali ba ta sashi wata cita ne ba mai takaba za ta ƙaurace wa turare dukkan nau'in abin da shafi turare za ta bashi na ruwa na hayaki kullahu mai takaba la ta bihinna ba za ta yi kwalliyar lalle ba kwaɓe ake cewa ko ya lalle za a ji ka ita lallata kunshi to ku ba za ta yi kunshi da lalle ba na samu kalma wala ta ƙara buduhunan mutayyaban ba ta kusantan mai mai ƙanshi kaga sai irin su basulun yanzu ku da sauran mayukan da in ka shafa sai dai fatan jiki za ta yi laushi kawai wala tamtashitu bima yahtamiru a siha ba za ta tsefe kanta ba ta getta kanta da abun da zai ike da kanshi a kanta saboda su ba tun yanzu ba tun matuni suke da kwalliya da gashi annabi bai hana ba za ka ji da an zo kan gashi ana haya haya me matsayin shampo me matsayin kasa akwai nau'in gyaran gashi da ya haramta wanda zai hana wankan janaba amma duk abin da ba zai hana wankan janaba ba na gashi ya yi kyau wani halar ne kitso ba wani abu ne saukakke daga sama ba al'ada ce daga cikin al'adu in ya zama kwalliya irin garin ku kenan shi kenan sai ku yi ta tayin abinku in ya zama kuna iya gyatta kai ya yi kyau ya yi kamshi ga shi na tamta shidu ta gyatta kan da abin da zai sa kan ya dinga kanshi ba ya dinga makaki da tsami ba iya zambilla wannan wa'alal amati wal horrata sagira wal kabira al ihdad wal ihdadu kenan wannan takaba da aka faɗi a baya tana wajaba akan kuyanga tana wajaba akan ya ƙanƙanwa tana wajaba akan ya babba wannan kowa da kowa in mijinta ya mutu haka za ta yi shi waktulifa fil kitabiyya malamai sun yi shabani a kan kirista ko ba yahudiya da take aure da musulmi wasu na za ta yi wasu na cewa ba za ta yi ba nan haka malam ya bashi don bai son yi ba wa yara abu mai zurfi saboda haka nan saɓani dai an yi saɓani amma dai mashhuri za ta yi idda shine mashhurul mazhab anna alaiha alai da ita ba kitabiyya kal muslima وهو مذهب الشافعي وحكمة تشريعه في حق الميت احتياطا للأنصاب دون تنتنشي gudun ainihin dangantaka kada a ɗau ɗan wani a kai wani wuri li'annahu qad mata wala muhamilahu ba mai tare masa an nasabihi inda sakinta ika gaina nan yana kula faj'al alal ihdadu zajiran wannan takaba sai ta sanya gargadi wa ka'iman makamal muhami matsayin mai tare mata anil mayyit bi khilafil mutallaqil hayy fa innahu huwa al muhami ke tare an nasabihi wal muhtad lahu shikan ke ka iya duba wa'incan littattafai wa laysa ala al mutallaqati ihdadun ai babu takaba akan wanda aka saka matar da aka sake za ta iya kwalliyanta za ta iya rininta za ta iya sa dukkan abin da 'ya mace take sawa za ta yi wankanta za ta gyara kanta wato jibarun hurratul kitabiyya ana tursasa 'ya ba kitabiya alal iddati minal musulmi daga mijinta musulmi fil wafati wa talaki dole ne ta tsaya ko da su a al'adarsu babu idan a al'adarsu babu takaba ake saɓani dole ne ya sai ta yi wa an gama wannan wa iddatu waladi iddar wadda kullum uwar ɗaya iya hausan tarjama ce saɗaka ce da mai gidanta ya aihu da ita daga nan ta tashi daga baiwa ba ta kai mata ba ba a sayar da ita ba a kyautar da ita a iya bautar da ita 'yar karamar bauta mai ita yana mutuwa ta zama ya to wannan in ta tashi idda ya za ta yi tunda dai ta zama tsaka-tsaki abinda hausa kan ce gemaji shi ba dabba ba shi ba tsuntsu ba wa iddatu ummul waladi iddata ita min wafati sayyidiha daga mutuwar mai gidanta haidatun haila ɗai za ta yi wa kazalika idan a atakaha to ai ma haka idan mai gidanta ya yanta ta haila ɗaya za ta yi fa'in ka'adat anil haidi idan haila ta ƙi zuwa fa salasatu ashirin dole ne ta yi wannan idda da ta kaba da wata uku a wannan wata uku za a gano tana da ciki ko bata da shi to wannan maganan idda kusan ta ƙare sai wani abu ɓarɓashe-ɓarɓashe da ke da alaƙa da abun istibara'ul amati wasagirati wal ya'isati istibara'in kuyanga ma'ana tantance mahaifanta da ɗa ko babu da istibra'in ƙaramar yarinya da istibra'in wacce ta fidda ƙauna daga haila nan sai mun shiga kenan wastibra'ul amati فانتقال milki haidatun انتقل الملك ببيع أو هبة أو صبي أو غير ذلك ومن هي في هيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا براء عليها إن لم تكن تخرج استبراء كينغا وجن تنجم ملكة هيدا ma'ana an ɗauki wannan kuyanga an ba wancan to idan ta je hannunsa kafin ya yi wani abu da ita sai ya tabbatar da ta yi jini ɗaya ko a'a wata ya je sayo kuyanga to kafin ya yi wani abu da ita ba sai ta yi haila wannan canjin mallaka in taƙala milku bi bai'in canjin mulkin nan ta ciniki ne au hibatin ko ta kyautarwa ne au sabayin ko karɓo ta aka da ƙarfi au gairi zalika ko wani wannan to nan dai za ta iya tsibirai wa man hiya fi hiyazatihi amma ku yangar da ke ƙarƙashin mulkin mutum mutum ne ba ka kuyanga kana sarrafa ta kana aikace-aikace da ita da sauransu to ai kasan ba ta zuwa ko'ina ta istibra'i sai mutum ya saye ta da bambancin wacce sai a kasuwa cewar kuyangar da take cikin mallakan mutum kada hadat indahu ta yi haila a wurinsa thumma innahu ishtaraha sai ya saye ta falastibra'a alaiha ba ta da wani istibra'i in lam takun takhruju in dai ba aikace-aikacenta zirga-zirganta a waje ne ba saboda mace da take zirga-zirga a cikin maza ba abin da ne ba a ce ta kai tana kara kai kaina a cikin maza ta je ta dawo gaskiya akwai mashkila a kanta ko da ku ya ce ki isa kaga irin zamanin nan na yanzu wallahi wata masiba idan mutum zai aure ya tabbatar da matan da ta yi istibra'i shi bai ce tana zina ba amma dai ta isa birayi an sha samun waɗannan matsaloli yaro je ya aure wata biyu wata uku ta haihu saboda sun iya wani makirci sai su damai cikin mutum ba zai iya ganewa ba wata ɗaya wata biyu wata uku ta a ce an burkuce a ta yi asibiti likita zai ce albishirinka a ah! to goro sai matakka za ta aihu ai ya kuda ne a ina <laughs> kaga bu ya ɓaci to fannin za ka ji duniya tana yawo da kai ka yi ga karshen ta karamin jini ke gare kama da kare ka yanke jiki ka faɗi ni sunan ka ya gama ɓaci yaya za a yaya za ce kayi gaskiyar magana tana zirga-zirga e tana zuwa makaranta ta jenan ta jenan ta jenan e eh. kai wance dai ke istimra'i ni ban ce ki nazara ba amma dai istimra'i tuniya ta kwabi a istibra'i nan duk da ake magana larabci ne wasu tibara usagira eh, shi ne kubutan ma'ifa dai wastibra'u sagirati istibra'in karamar yarinya kuwa fil bai'i in kana tuta'u salasatu in dai sai da ita in dai ana iya saduwa da ita a ciniki to fa za ta yi wata uku ne wala isa ta ƙarshe kenan min almahidi wacce ta da rai daga haila kwata-kwata falasatu ashhurin ita kan takan yi wata uku wallati la tutau wanda ba a saduwa da ita samsan falastibara a fiha ba istibara a gare wannan hukuncin a yanzu sai an sake duba shi dole ya faɗaɗa a yanzu wacce ba a saduwa da ita yarinya karama sai ka ji ana kaza ana kaza da ita ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منا بشيء حتى تضع duk ɗaukacin wanda isayo mai ciki na waninsa ko ya mallake ta ba ta hanyar saye ba to baya matsanta da niyyar tarawa ba zai ji daɗi daga gare ta ba da komai hatta ta da'a sai ta haife cikin asukuna wannafaka wurin kwana da ciyarwa hakkin waye ko kuma wacce ake bawa wacce ba a bawa matan nan ayyo maganar su ga sunan barkatai kusan matan an gama faɗo kowace kuna sai Allah ya saka mai risala wasu kuna li kulli mutallaqatin madkhulin biha wala nafaqata illa lillati tulliqat duna thalasi walil hamili kanat mutallaqatan wahidatan aw thalasa wasu kuna wurin kwana dai ya tabbata ga duk wata mata da aka saka kuma an riga an tara da ita za a ci gaba ta ba ta wurin kwanon hafta ta gama wala nafaqata amma ba maganan ciyarwa illa lillati tulliqat to sai dai matan da aka saka duna talasi bai kai uku ba to wannan za a ciyar da ita za a shayar da ita mata ce wani hamili haka mai ciki ita ma kowane irin saki ne kanar mutallaka wahida aw salasan sakin da aka yi mata ɗaya ne ko kuwa ya kai uku dole za a ci gaba da ciyar da ita da shayar da ita don wannan rainon ciki da take muktali ati wal mula'anati wal cimar wanda aka sake hul'i wacce aka sake ta hul'i ana ba ta abinci haka wanda aka yi li'ani da ita dukka wa'annan mata ne mai magana su wanda aka rabu da su wal da wacce take idda farko dai wala nafaqata lil muhtali'ati babu bayar da babu ciyar da abinci ga wacce ainihin ta kul'i tun da kuɗi ta bara ka sake ta allahumma illa silhamli hamli yo sai dai tana da ciki wala nafaqata lilmula mula'anati babu ciyarwa ga wacce ta yi li'ani wa in kana ta hamilan wannan koda tana da ciki ai akan cikin ne abin yaku wala nafaqata li kulli mu'taddatin min wafatin babu bayar da abinci ga duk wanda aka mai idda na mutuwa saboda ko da an ba ta abinci ba a matsayin wajibi ne ba kada wani tantance wannan ya kafa ka'ida ce ba abinci kaga ba mutunci saboda akwai makarimul akhlaqi amma dai ciyarwa ta wajibi wanda idan baka ciyar ba alkali zai tursasa ka za ta iya damfara ka a kotu dole a karɓar mata abincinta to ba ta da shi wacce mijinta ya mutu wala hasukuna wanda mijinta ya mutu tana da wurin zama in kana tiddaru lil mayyiti idan gidan na mataccen ne au kada na kada kira'aha ko ya riga ya biya hayanta wala takhruju min baitiha fi talaqin aw wafatin hatta ta al-iddatu ba ta fita daga gidanta wato fi a saki ko mutuwa hatta ta al-idda sai ta gama iddanta allahumma illa an yi hurija harabbun dari sai dai in mai gidan ya fitar da ita walam yaqbal min al-qira'i ma yushbihu qira' al bai karba daga haya abun da ya hayan kama da gidan shi faltakhur da wulaƙanci ka ta ɗauka ta hita abunta wato qimu bil da alladhi tantaqilu ilaihi ta zauna wuri ɗaya can inda ta koma hatta tanqadil idda to wannan sukuna da nafaka ya kare da yadda ya kakkasu abin da bukatan zama a tantance ga kaza ga kaza ga kaza abin da ya sa mutane ba su tantancewa don ba a takura mutum ne inda za a takura ka da tambayoyi musamman masu da'awa zuwa ƙauyuka ko zuwa wasu gurere mutum na fara karantarwa sai ka ga anguwa gaba ya sun raja gare shi kowa ya taso yi kaza kowa ya taso yi kaza ka yi hattara ka daina amsa magana da ka ka tabbatar da duk abin da za ka amsa ga ɓallin abin da wannan ina so in kira matasa akan wannan musamman yanzu domin wani abu da aka shiga yanzu addini na nema ya koma hannun yara kawai yaran ke kokarin addini su kan tsaya suna dan cuwa a addini ba cuwa-cuwa na abin da ba dan kabu-kabu ka je kana kabu-kabunka wannan zai tambaye ka wannan zai tambaye ka ba ka tsaya ka karanta fiƙo ba za ka ɗora mutane akan halaka saboda za ka ya bin mamaki mutum ya taso daga wani gari kai ka san anguwanku ga abin da take bukata a ku kai ne malamin ƙauyen din ka tsaya ka tusa hadda a gaba kaɗai gaskiya ba zai yiwu ba kai hadda kaɗai ka koma ka je ka zama malamin su ba zai yiwu ba ka zo da bulugul marami ka ce shi kawai za ka kara da bulugul marami hadisi ne littafi ne mai wahala wallahi malamai ma wanda suka san inda suka inda kan suke ciwo suna dojin daga gare shi alal akalli idan bulugul marami za ka karanta to sai dai ka dinga ɗauko irin su ibana da irin su taubihul akam to shine za ka iya karatun bulugul marami ka tafi can ƙauye ka zauna a matsayin malami ne amma shi ma ba mai dankali ba za ka fa mutane fitina saboda dai-dai yanzu irin su taubihul akam irin su ibana zai kawo maka mazahabobi duka to ya kawo maka mazahabobi al'umman da kake shugabanta sun taso ne akan malikiya to ka ko zaka hada fada zaka wani gari ka amsa fatawa malamin su can gaba abin da ya faɗi ba karshen ta ka masa jahili dan ko kai ne jahilin din aula ga duk masu da musamman dai ba duniya nake magana da ba nake magana da ita ba khas masu da'awa a kasan hausa ya waje wajaba mutum ya tsaya ko da baka musamman da 'yan kabo-kabo a da'awa mutum ya tsaya ya yi wa risala karatun filla-filla dalla-dalla ta inda ana tambayanka ka ji doron maganan ba ta zo maka ba za ka ɗauko risala ka ka duba ka duba ka je ka dawo zai wahala ba ka samu abin da ke nema ba abin da ya gagana nan ne zaka fara komawa tsawarar dani nan zaka fara komawa hashiyatul adari har mas'ala za ta kai ga tsallake to sai dai da zan babban mas'ala amma farko abin da ake nema ga waɗanda suke wannan kabo-kabo to gaskiya mutum duk abun da zai tsaya yi wa karatun risala karatun tsab karatun kwakwa karatun tantancewa karatun aiki ba karatun saukewa ba mutum kan karanta daga ya sauke risala ya sauke askari ya sauke kaza abubuwan kuma dubbanin abubuwan mutum ba tsaya tantance su ba gaskiya musamman yanzu da aka sasu aka zuba wa yara ido yaran an yi da su koyar yaran an yi da su shugabanci mutane kada ka je ka halaka jama'a ka yi ƙoƙarin tsayawa ka tsaya ƙasa-ƙasa ka iya waɗannan. ana bashiran da wuyanka ya kai shi ma muna baka shawara kai hattara idan wuyanka ya yi kauri wuyan jamanka ya yi kauri ai su wuyansu bai kauri ba yanzu suka fara yi don haka na yanzu kuma kun duba dukkan matsaloli da ake ciki da za ka yi karatun shugab ku duba mun yi gazal fikiri muka gama idan muka karanta tarbiyya muka gama sai ka ji mata sun rubuta tambaya mata ce miji ta ce da ita me hukunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna magana yadda za a tarbiyyar yaya kina mana magana mijin gaba ba baki abinci ba to wannan tambayanta mijinta ya kulle mata kofa shi saki ne la ilaha illallah ai ba magana saki ba yayan mu muke magana yadda za mu tarbiyya mu koyi kaza yadda za mu yi addini kaza masha Allah Allah saka da alheri me matsayin wanda ya ce matarsa in kin fita kin saku to kun da abin da ifi cancanta mu iya yan tambayoyi ne ya zama za ka iya warware su Allah ba shi ko za ka ɗora su akan wani bu wannan yanzu kamar irin su mu irin tafiyar da muke duk inda ka juya fa malan kake to don nan an tambaye ka da me za ka ba da fatawa tilas ka tsaya ka iya risalar nan gurgudon iyawa ba ina magana da malamai ne ba ina magana da ɗalibai yan uwana waɗanda suke ɗan kabu-kabu ko kabu-kabun ya yi albarka don za ku ga duk irin matsalolin na in ka je ka zauna abin da ake jin tsoro kenan tambayoyin da za a yi maka bai wuce irin waɗannan irda'ul mar'ati waladaha shayarwan mace ga ɗanta shin mace dole ne ta shayar da ɗanta ta haife shi ko in ta haife shi sai ta ɗakko ta ba wa miji ga kayanka والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع فأدلت ذاك متي تنا شايد أنت مد تنا كركشين أو لمجي تنا أو لمجي للين تشايد أنت اللهم إلا أن يكون مثلها لا يرضع سيدي إنت باتا شاهر واحد kai ma kuma ka san wacce ka auro da ganin gidansu da ganin inda suka fito irin ta sai da kun yi da ita to ke ki fasadi idan ka aiku za ki sha da ɗanki amma idan ba ka yi magana ba ka je aka yi shuru ka rudu da wani abu tana gama aiwa ta ce to ka san gidanmu ba a shayarwa sai ka ɗauko mai shayarwa da mai wanki <laughs> mai wanki kai wacce ba ta shayarwa za ta yi maka wanki ba ta yi wanke ba ya iyakaci kawai ta ɗauki ɗanta da daidai murna da gama zai sai ungo ku fita da shi walil mutallaqati rada'u waladiha ala abihi wacce aka saka ta samu ta shayar da ɗanta wa babansa kenan baban in zai ɗauko wata ta shayar masa da ɗa'uwar ɗan tafi cancanta a ɗauka ta biya ta walaha an ta'khudha ujirata raza'iha ta samu ta karbi ladan shayarwanta kai sai na hausawa in sha'atun tana so shayarwa ta kare yanzu inda za mu shiga reno kamar yadda wancan satin ai mun yi magana reno a cikin tawdihul aqa fiqhul wadih ahkamur hadanati matsayin reno wannan an shayar da shi haulaini kamilaini ko liman arada an yutimma rada'a idan ba'da al-haulaini al-hadanatu liman والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول ودخول بها رينو يا تبت جوا حتى haƙƙi ne na uwa mulkin uwa ne bayan an sake ta ilahtilami zakari namiji dai sai ya balaga wanda kahul unsa mace sai an mata aure wadda kolin biha ta tare da mijinta wa zalika ba da um, wannan reno duk bayan uwa in matat au naka hallil jaddat in ta mutu ko ta aure to ya koma kakar yaro ta wajen uwa idan kaka babu ita thumma lil khala sai inna yar uwar uwa fa in lam yakun min dhawi rahimil um in babu malam ya dunkule magana iya abu da za a ba yara kenan in lam yakun min zawi rahimin ummi adam illa ya kun adam kenan in babu wani daga yan uwan zumuncin nan fal akhawatu sai yan uwa wal ammatu da gugunni fa illam yakunu fal asaba shikenan sai akoma asiba abun da guda ɗaya haka abun yake juyawa man talzamu nafaqatahu min al-aqarib wane ne ciyarwarsa take wajaba daga 'yan uwa mutum ba ina da makusanta ba to a makusantan mutum wane ne dole ka ce da shi man talzamu nafaqatahu min al-aqarib wala yalzamu rajula an illa ala zaujatihi كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم وعلى الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب فإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقال عبد الملك في مال الزوج وقال صحنون إن كانت مالية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج ولا يلزم الرجل ولا يلزم الرجل نفقة ولا يلزم نفقة رجل كنا ciyarwa ba ta kama ɗa namiji ba illa ala zaujatihi sai matarsa kawai matar mutum dole ya ciyar da ita kanat ganiya ta take au faƙira ko faƙiriya take iyaka kenan ɗaya kenan wa ana abawaihi ciyarwa ta waje bakan iyayensa amma alfakirai ne banda waɗanda suna da abun hannu wannan ba dole ba ne ba sai dai a ciyar da su don neman lada don neman jin daɗaɗa masu wa'ala sigari waladihi na uku kenan ku kuma cewa ta waje kan ƙananun 'ya'yansa alladina la mala lahu wa'inda babu dukiya gare su ka su man suna da malufa su ma sai a dinga sha ciyar da shi da sha da shi daga kuɗin shi wa'ala zukuri hatta ya talin ta waje kan maza har sai sun balaga wala zamana bihin babu na ƙasa gare su zamana irin ciwon nan ko ya zama kumama bai iya ciyar da kansa kuma bai iya wata sana'a ba wa alal inafi ciyarwa ta, ta waje ba kan 'ya'ya mata hatta yun kahna ha'ai musu aure wa ya da bihinna azwajuhunna ma zai zan su su yi dukuli da su daga nan sijiyarwa ta kuɓe a kan mutum wala faƙata liman siwa ha'ula Iminal al babu ciyarwa ga duk wanda ba wa'annan ba daga 'yan uwa na kusa wa in sa idan mutum ya samu wadata fa alaihi ikhdamu zaujatihi to lalle ya samu mai aiki wa matarsa tunda mutum na da shi shi ma kansa baya aiki amma in yana aiki to babu wadata wa alaihi an yin fiƙa kuma lalle ne mutu ya ciyar ala abidihi ce da bayansa wa na idza matu suwa bayin nan zai musu nufanfa in sun mutu ne lifa fi na zauja amma an yi ne lufafan mace wai mace idan ta mutu wa da haƙƙin lufafan munan yanzu ka mutu ne wahala lufafa ga ta nan lufafa raha mu lufafa ba matsala to amma su a wurinsu lufafa misalin a ka'ida ta shari'a tun da dai abin da yasa kake ciyar da shi ita ya yanke kana ciyar da ita ne don zaman tare ka to yanzu ta mutu saboda karanta fito da kayanta wace a'a har yanzu hakinka ne ka ciyar da ita wace a'a gashi nan dai في كفن الزوجة فقال ابن القاسم رحمه الله تيروا في مالها عدوك أنتني وقال عبد الملك رحمه الله تيروا في مال الزوج لا بتيروا نبا لفافا وقال سحنون إن كانت مالية إن تنادى وتاتف في مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج إلا إياك wannan maganan aure an tattara an ƙare shi babun fil buyu'i ɗan ɗaga murya da kasan ana ruwa ba na ji an sa ranar aure ya rusu ba gado babu sadaki kuma tunda ai ba a ɗaura ba ba ta zama matar shi ba saboda kana dukkan kayan da aka kai sai a dawo da su illa bai hana iyaye su yi wani ihsani da za su iya yi amma a ƙa'ida shawarci babu komai buyu babun fil buyu'i wa ma shakarar buyu' babin kasuwanci saye da sayarwa da abubuwan da suka taɓo suka yi kama da saye da sayarwa wanda wannan babi ko kuma sanin ciniki wajibi ne akan duk ɗan kasuwa ya san wannan don bai halatta mutum ya shiga kasuwanci bai san buyu'a ba bai san riba ba da kashe-kashenta bai san cinikin da ya halatta ba da cinikin da ya haramta a ka'ida kafin a ba wa mutum lokacin shehu usman dan gudu kafin a ba mutum izini ya kasa kaya ya sayar sai ya san babin buyu'a sai an masa interview muqabala shakhsiya kafin a ba shi izini takaddarin fakka sanin buyu'a idan ku ba ka san buyu'a ba ka ci gaba da kasuwanci haram kake ci haram kake ce in ma wani bai zama dole a gare shi ba amma kai ɗan kasuwa fardu aidu ne a gare ka ka san buyu'a ba za ka ce in abu ya damar male maka za ka tambaya komai sai ka tambaya dole ne ka tsaya ka san wannan ka babi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba Allah tabaraka wa ta'ala ya halartar da ciniki يا كما حرمت الربا وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه ربا تجاهلية تاكسن شيء أباسو سواني أباشني abinda suke yi idan mutum ya ɗauki kuɗi ya ba mutum ya ba shi kwanuka ko ya ba shi watanni idan watan ya ƙare ma dai mutumin nan ya ɗauko kuɗi mutum ya ba shi wa imma ya ƙara wa mutum ba za ka biya yanzu ba tunda na baka dubu goma wata ya ƙare babu dubu goma e to a bari sai wata mai zuwa za ka biya dubu goma sha ɗaya wana ita ce a jahiliya hi isa ake cewa ribar zamanin nan ta fi ta jahiliya muni domin ribar bankuna ba ta da bambanci da wannan ta jahiliya dama ka'ida ka karɓi kuɗinsu to ku riba ta riga ta shiga har kai sainin an riga ma an riga ba a barin ma sai lokacin ya in baka biya ba ne, ba za a kara maka har za ka ci bashin banki take kawai kana sa hannu ko ka cire kudin ko kakka cire kudin an rigaya sun kwashe kasansu kawai iyaka in shekara lokacin da aka baka in ya cika in ka biya su kafutan baka biya su ba sake ninka kama haka za a ninka ma da'ifin muda'afa har a waye gari abinda suka karɓa ɗin ya tsaya maka sai ga ko an sai da shi ba zai biya ba sai an haɗa maka da kullewa don haka na haka ribar jahiliya take ita ce kuma wannan wanda yahudawa suka dawo da ita a riba fin na kadai aka samu riba a kudaden nan guda biyu zinariya da azurfa da abin da ke tsayawa a matsayinsu ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا illa yadan biyadin daga cikin riba wanda ba ta jinkirin can ba ba ta bashin can ba akwai riba ta canji canji shine ake ce masa cinikin kuɗi duk da canji na iya zama canji guda biyu inda za ka ba da naira dubu ɗaya ko a baka ɗari ɗari guda goma wannan canjin daban wannan canjin kuɗin gida ne a wannan cinikin da za a yi ciniki ne za ku yi canjin naira da dala ko da canjin ma naira da naira in an yi da fifiko kamar yayin da aka canza kuɗi haka mutum ya kai ɗari tara a yana abin yake ya ba da dubu ɗaya ne ko sai ya karɓo ɗari tara zai riba tun da kuɗi ne duk irinsu ɗaya saboda wa'annan tsofaffi ne kawai ina sababbi idan mutum aka ya ci riba kaman zinari da zinari in za a canza shi an san zinarin gari kaza da zinarin gari kaza ko zinari mai giredi kaza ya bambanta da zinari mai giredi kaza to muddin da zinari tilas sai da aishi da au daidai da daidai in ku ba haka ba sai dai ka sai da zinarin ka da wasu kuɗi ka zo ka sai zinari da wayannan kuɗin din eh shi ne riba ne suke ci wannan haram suke ci gaskiya riba ne a mutum ya sai dai nemi Allah gafara kuma in babu yadda zai san takura masa sai musu Allah ya isa tun da ƙasa kahira kasa ce shi ne ke cewa daga cikin riba ba wannan ta bashi ba bai'ul fiddati bil fiddati ko me za mu cewa bai'ul din nan sayar da canzawa kawai ya fi daɗi musanya azurfa da azurfa yadan biyadin amma mutafadilan wani riba ne mutum canza azurfa da azurfa gashi an yi hannu da hannu kaga zai rage su kukuta sai suka fada sai aka sa ɗaya ya fi ɗaya yawa wa kazalika zahabu bi zahabi ai ma haka zinariya da zinariya canza su a ce hannu da hannu amma wani ya fi ɗaya yawa a riba ne wala ya juzo fiddatun bi fiddatin canza azurfa da azurfa wala zahabun bi zahabin zinariya da zinariya bai halatta illa mitlan bi mitlin yadan bi yadin sai an yi daidai da daidai kuma hannu da hannu saboda ba zai yi ba a canza na nan da wanda bai nan walfiddatu bilfiddati ana canza azurfa da zinariya azurfa da zinariya canjin su shi ma riba shiga illa ya dambe ya dai amma shi ya harta ififiko tunda kudin kima su ba iri ɗaya ne ba kaga naira da saifa za a ififiko naira da dala za a ififiko dole wani fi wani tunda wani ya fi wani daraja to amma fa sai dai a yi hannu da hannu inda misali mutum zai ba da kuɗin yau gobe ya karɓi kuɗin to riba ta shi faɗa ciki wannan maganan kuɗi kenan ya dunkule shi anan don ya son kai da harka ce wanda ta shafi manya-manyan attajirai sai mutum ya bi shi ya faɗaɗa shi game sana'a canji a riba fil mata'o a a wurin abinci والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه kana mimman yuddakharu aw la yuddakharu nan wayannan mu'amaloli me ke sawa ko don ba mu damu da su ne ba ko kuma mu ba ma yan kasuwan ne ba ko kuma zamani ya zuna abin ya yi sauki to amma dai har yanzu ba a rasa irin wannan canje-canjen wa ta'am min al abinci daga ƙwayoyi ana sa wal da masu ƙunso dangin wake wa shibiha mimma yuddakharu daga wanda ake iya ajewa min kotin na abinci au idamin ko kayan miya la ya juzu jinsu min bi jinsihi bai halattan jinsi daga gare shi a canza shi da jinsinsa illa mitlan bi mitlin ya dambiyadin shi ma abincin muddin da irinsu da dama ce ko gero ne ko burkono ne tilas au da au za mu sanya su wala ya juzo fihi ta'khirun kuma a bada wani a jinkirta wani bai halatta wala ya juzo ta'amu bi ta'amin bai halattan a misanya abinci da abinci ila ajali. a ce wannan ya bada abincin a ƙarshe za a kawo wancan kana min jinsi jinsin su ɗaya ne aw min khilafihi ko sun saba kana mimma yuddakharu wanda ake iya ɓoyewa ne a ajiye shi aw la yuddakharu ko bai ɗaukan ɓoyewa to wannan dai shine abin da ya shafi abinci yanzu zai ba zai ɗauka ba to sai mu ja a nan haka